بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون bayan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci halittar halittu huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat sai ya ambaci farkon fara halittar masu zama a cikin mahalli mana an fara ambatan guri halittar guri sannan aka ambaci halittar waɗanda za su zauna a gwa aka ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta muku abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya ma'ana ya halicci sama ya halicci ƙasai ya halicci abin da ke cikinsu na ni'imomi abinci ruwan sha kayayyakin amfani su ƙarafa zinare duk dai abin da mutane za su ci moriyarsa a duniya Allah ya ba da labarin ya halitta sannan kuma ya dawo ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sai ya ambaci halittar mutane bayan nan dan ya fara ambatan ni'imar da ya fara samowa dan adam tun gabanin ya zo duniya domin ba daga cikin hikima ka kawo mutum wani waje ba tare da ka tanadar mai abin da zai rayu a wajen ba Don Allah nuna kamalan ni'imarsa a kanka kafin ya halice ka sai da ya halice dukkan wata ni'ima da kake bukata duk wani abu da ka samar a wannan duniyar don Allah nuna ma ba kai ka samar ba shine ya samar to sai ya fara ambatan shine ya halice duk abin da ke samai da kasai domin ka kenan babu wani salo na kere-kere da mutane za su kirkiro ko wani abu na technology da za su kago face dama kafin a halicci mutane a duniya ubangiji subhanahu wataala ya samar da sinadarin wannan abun a wannan duniyar shi dan adam da ya zo duniyar kawai sarrafa abubuwan ya kama bisa ilhama ta ubangiji subhanahu wataala to shi sa bayan nan yace wa idh qala rabbuka lil malaika yayin da ubangijinka ka ambaci lokacin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku yace inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ne ni mai sanya wasu masu maye gurbi ne a ban ƙasa ƙalu sai mala'iku suka ce a taj'alu fiha shin zaka sanya a cikinta man yufsidu fiha wanda zai ɓanna a ciki wa yasfiku dima'a kuma ya zubda jini waɗanda za su yi ɓanna su zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdik alhalin mu muna cewa subhanallahi wa hamdi Wani ƙaddisu lak muna cewa subbuhun qudusun rabbul mala'ikati ruh muna tsarkake ka qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ne na san abin da baku sani ba wannan ayar ita ce aya ta farko wacce a cikin ta ubangiji subhanahu wataala ya fara ambatan halittar annabi adam alaihi salatu wasallam wato bad'ul khalq wa idh qala rabbuka lil malaika idh wasu daga cikin malamai na cewa wannan idh din wato za'ida ce wasu daga cikin malamai na cewa izdin za'ida ce shine abu ubaid wato abu ubaida ma'amar bin musanna a cikin majazul qur'an yace izdin za'ida ce ai asali wa qala rabbuka ne to a masa martani daga cikin waɗanda suka masa martani akwai alimamu zajjaj al-mubarrid da ibnu jarir da al al-qurtubi duka sun masa martani har ma a shi qurtubi yake cewa wani wanda ake jingina shi da larabci ana jingina shi da sanin larabci ya faɗa da yawa za ka ji akwai ta'aqqubat da shi al’imamu Ibn Jarir tabari yawa wato Abu obaida a cikin majazin ya fassara wasu abubuwa da ba su da tushe Ta wannan yana daga ciki ta za a ce itinan zarfiya ce a afuwan za'ida ce domin suna ce suna ce su kuma wato a ziyada takan zo ne da harfa ba da sunaye ba da haka bayan da za a yi suna iz wacce zarfin ce lima lima ah, zaman ko domin kalmar iz din ya danganta da fi'ilin da ya zo gabanta idan fi'ili mudari'i ne ya zo gabanta to ma'anarta galibi misali kamar in nace da kai wa kamar faɗin Allah wa iz yamkuru bikal ladina kafaru yayin da waɗanda suka kafarta suke maka makirci nan gurin a baya kenan in fi'ili mudari'i ne idan mazi ne kuma ya zo a gaba ne misali a duk da ke wannan idza ce kamar irin su idza jaa a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ma'anarta madi an gane ko malamai duk sun yi magana a kan wannan to da haka anan kalmar iz suna ne zarfin ne lima madamin zaman tana magana ne akan abin da ya gabata wa iz qala rabbuka lil malaika ka bace lokacin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku Ya ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai ne ni mai sanya wasu masu maye gurbi ne a ban kasa malamai suna da maganganu akan wane ne wannan khalifa ɗin da ake nufi khalifa wasu cikin malamai suna cewa annabi adam alaihi salatu wassalam ake nufi kamar yadda al-imam qurtubi a cikin tafsirin sa ya tafi akan hakan annabi adam ake nufi ya kawo maganganu da hadisan malamai cewa khalifa anan ana nufin annabi adam da haka annabi adam huwa khalifatullahi fil ard annabi adam shine khalifan Allah a ban kasa wakilin Allah wajen zartar da hukunce hukuncensa da umarninsa da hana wannan fahimtar fahimta ce gurguwa fahimta ce da ta ci karo da tauhidi saboda Allah subhanahu wataala ba shi da khalifa girman ubangiji subhanahu wataala ya wuce a ce wani ya zama khalifansa shi yasa anan al-imamu ibnu kathir ya ce qala al-qurtubi wa kadha raddahu yake cewa wato a qauluhu yakhlufu ba'dukum ba'dan ba nan ba yake ta kuburu ta'ala bimtinanihi ala bani adam bi tanwihi bi dhikrihim fil mala'i al'a qabla ijadihim fa qala ta'ala wa idh qala rabbuka lil mala'ika ay wadhkur ya muhammad idh qala rabbuka lil mala'ika waqsus ala qaumika dhalik yace wahaka wannan magana ba yace da rai wahaka ibn jaririn an ba'd ahli al-arabiyya wa huwa abu ubaida annahu za'a anna idhuna idhahuna za'ida wa anna taqdir al-kalami wa qala rabbuka wa raddahu ibn jarir yace qala al-qurtubi wa kadha raddahu jami'u al-mufassirina hatta qala zajjaj hadha hadha ishtira'un min abi ubayda to inda yace in inni ja'ilun fil ardi khalifa yace ai qauman yakhlufu ba'dhum ba'dan zan sanya wasu mutane waɗanda wasu za su wakilci wasu mana khilafa ɗin tsakanin mutum da mutum ne tsakanin ‘yan annabi adam ne sashen su ga sashe ba tsakanin Allah da halittu ba karnan ba da karnin zamani wato karni bayan karni wajilan ba da jilin zamani bayan zamani idan waɗannan sun tafi wasu za su zo generation generation waɗancan sun wuce sun wuce zamanin su ya wuce wasu za su zo Shi ne ma'anar khalifa din masu maye gurbi a ƙasa ba ainihin mutum ɗaya ake nufi ba an fahimta da haka khalifa anan duk wanda ya fassara da annabi adam hujjar da ya dogara ita mai rauni ce ba a nufi annabi adam kaɗai ba ana nufin wasu halittu waɗanda sashen su zai ke maye gurbin sashe kamar yadda idan ka tuna a hankalce ka ga cewa ka taso a unguwar ku da ba ku bane abin nan a unguwar wasu ne da kai ku ne yara a unguwar da da wasu ne manya su ne samari ku kuma kuna yara tafiya ta yi tafiya waɗannan samarin suka zama magidanta ko kuma kuka taso daga yara kuka zama samari a ajinku kuma yanzu wasu yara ne ƙasa da ku haka ne da ba ku bane tsofaffi wata ran sai kun zama ku ne tsofaffi ka ga khulufu ba a ba adam kun zama kalifofi da za ka je unguwarku inda kakanninka suke ka tambaya za a ce ma baya da shekara kaza mutane kaza sun rayu a nan yanzu babu wanda ya rai a cikinsu duk sun mutu sababbi sun zo da za ka je makarantar da kai karatu yanzu watakila ba za ka samu wani ɗan ajinku ba sakandare din da kai karatu ko jami'ar da kai karatu ba ma ki ka tarar gaba ɗaya zamanin ku sun wuce wasu sun zo sababbi a cikin makaranta hatta malaman duka wannan yana cikin khalifan sifar halittun da za su zauna a wannan duniya ce wasu halittu ne da sashen su zai wakilci sashi ta yanda wasu ta yanda ba za su wanzu akan akan kasar ba to tun daga nan mala'iku suka fahimci wasu halittu ne za a halitta waɗanda za su rika mutuwa dan bayan da za a yi wasu sun maye gurbin wasu sai in wasu za su mutu tun daga nan mala'iku suka fahimta kuma suka fahimci cewa to tunda akwai mutuwa a tsakaninsu dole wani zai zalunci wani wani zai kashe wani tunda akwai mamaya dole za su yi tarayya wajen abu daya ko dai muhalli ko mukami wajen wannan tarayya su cikin mukamin wani zai zalunci wani ya kashe wani dan ya maye gurbin sa, haka wajen mukami da sauransu sai mala'iku suka fahimci cewa waɗannan halittun za su yi dole sai an samu zalunci da ta'addanci a tsakaninsu daga wannan lafazin da inni ja'ilun fil ardi khalifa wasu kuma suka ce a'a da yace zai halicce su daga ƙasa ai a dabi'ar ƙasa wata mai kyau wata mara kyau wata baka wata fara wata mai kwari wata mara kwari sai suka gano cewa dole waɗannan halittun wasu za su zama masu ƙarfi wasu masu rauni kuma masu ƙarfin za su rika zalunta masu raunin wata ƙasar tana da taushi wata tana da tsandauri wata ƙasar ta kaɓar mace za ka ganta fes kana ta kawo ta rufuta da kai to a mutanen ba wani za a gansa a zahiri na kirki amma ko ba mutumin arziki ba ne duk daga nan suka fahimci wato ko salon wato ɗabi'a da sigar banu adama in sun zo duniya shi yasa alu suka ce a taj'alu fiha shin zaka sanya a cikinta man yufsidu fiha wanda zai yi banna a cikinta wa yasfiku dima'a ya da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin mu muna tasbihi da gode maka da maka taqdisi wanda muna cewa subbuhun subhanallahi walhamdulillah subbuhun qudusur rabbul malaikati war ruh malamai sun yi maganganu akan wannan tambayar da mala'iku suka yi a taj'alu fiha shin zaka saka a cikin tambaya ce ta neman fahimta a gaya musu abin da ba su sani ba in wannan ce to ya za a tambayi Allah sannan ko ku a inkari suke dan me za a aikata haka ko kuwa suna yin tambaya ne game da hikima abinda malamai suka karara suna tambaya ne game da hikima wace hikima ce ta sa za ka yi hakan kai ka sani mu ba mu sani ba muna so ka sanar da mu ya ubangiji hikimar da ta sa za ka halicci halittun da sashen su zai rika kashe sashi an gane ko man da fiya waɗanda za su yi ɓanna a cikin ƙasar wa kuddima a su zub da jini ga junansu mu kuma ga mu ba mu da aiki gaba ɗaya aikin mu tasbihi ne mu mala'iku ba ma saba ma su in sun zo wace hikima ce ta sa Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba to daga nan ubangiji ya musu bayanin dalilin da yasa zai annabi adam a aikace <clears throat> bai musu bayani ba sai ya musu jarabawa yayin da amsa ta fito sai suka gane dalilin a aikace malamai sun tattauna game da khalifa anan mun ce magana mafi inganci khalifa ba ana nufin khalifan Allah ba domin Allah babu mai wakiltarsa mun faɗi wannan a baya a nan a ta'aliki yake cewa la yajuzul qawlu anna adam alaihi salam wa khalifatullah fil ard bai halatta a cewa wai annabi adam khalifan Allah bane لأن الخليفة هو من يقوم على عن المخلوف عنه في حال غيابه أو موته saboda khalifa wakilin ka magajinka shine wanda in baka nan ya zama mai rike maka kwarya wa ma'ana la yatahaqqaqu fi haqqi Allah ta'ala qat'an wannan ma'ana ba za ta yi ba a hakkin Allah a cewa Allah akwai wanda ya zama masa mai riƙon ƙwarya akwai kantoman Allah Allah ba shi da kantoma ce balis sawabu annallahu Allah huwa alladhi yakhluqu al-insan bari ma daidai shine mutum ne in baya nan Allah sai ya wakilce shi a inda baya nan kamar da ya zo annabi ya ce Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ardi in annabi zai tafiya ce Allah kai ne abokin tafiya a tafiyar nan ka kasance tare da mu don ka taimaka mana kuma kai ne kalifan mu cikin iyalanmu ma'ana ka kasance tare da iyalan mu sanda ba nan ka ba kariyar da mu ba ma za mu iya ba su ba hadisi ne ingantacce cikin sahihu muslim maza Allah ya bada labarin dajjal yace in yakhruju ana fikum fa ana hajiju dunakum wa in yakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsuhu nafsuhu hajiju nafsihi maza Allah yace in dujal ya bayyana ina cikin ku in har wannan lantaccen halitta dujal ya bayyana ina cikin ku maza Allah yace ni ne zan yakan muku shi zan muku jayayya da shi idan kuma dujal ya bayyana bana cikin ku kowa ita kansa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahu khalifati ala ummati Allah ne khalifa da mana Allah ne mamadina shine mai kula wakili na a cikin al'ummata kenan Allah shine wakilin ka wallahu ala kulli shay'in wakil Abinda da kake ba iyawa kanka da abin da ba za ka iya ba Allah zai wakilce ka ya taimaka maka wata musiba ta tauma ya kade ma baka sani ba sharri ya tunkaro ka a yi makircin za a kashe ka a rana kaza in ka bi ta hanya kaza ya dora ma ciwon kai ko da zazzabi ka ki fitowa a ranar sai ta dako basu ganka ba sai bayan ka gama jiya su kuma lokacin yan sanda sun kama su a wani abin daban waye ba ya wakilce ka nan Allah kana bacci da daddare barayi su zo suna kewaye gidanka kawai sai su ga gibcin mota yan sanda sai su tsere Allah ne ya koro yan sandan tagon ko kuma kawai su ganka a kofar gida a tsaye da bindiga kuma ba kai bane ba Allah ne ya ko mala'iku suka tsorata su suka tafi ka bar gonarka ka dawo cikin gari ka yi noma ka yi tsaf ka zuba kaya babu wanda zai kula da wannan abun za a iya sacewa ka je ka tarba abin da aka ɗauka. Allah ya kaɗe kan mutane hankalin mutane daga wajen duka wannan yana cikin kalifancin ubangiji tsaro da Allah zai baka ya ba wa iyalinka ya ba dukiyarka to da haka shi Allah shi yake wakiltar mutane amma mutane ba su isa su wakilci Allah ba shi yasa lokacin da aka nada sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu khalifanci sahabbai suna ce masa da farko anta khalifatu rasulillah kai ne anta khalifatullah kai ne khalifan Allah ya ce a'a lastu khalifatan Allah ni ba ni ne khalifan Allah inna Allah la khalifata Allah ba shi da khalifa ba shi da wanda zai gaje shi walakin ni khalifatu rasulillah Ya ce ni khalifan annabi Muhammadu ne ma'ana magajinsa ne kantoman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ni sakataransa ne to saboda haka Allah ba shi da wani mutum da za a tsaida a ce eh, wai Allah ya zama wakilin Allah shi yasa ibnu kathir da kansa ya martani ga waccan magana wannan ita ce fahimta ingantacciya wacce tafi ƙarfi duk fahimtar da za a kawo saɓanin wannan tana tare da kuskure na ɗaya idan muka ce kalifan Allah wai annabi Adam ake nufi kamar yadda suke faɗa to ai kuma an ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin zai yi a ce mala'iku sun fahimci annabi Adam mabannaci ne haka ba zai yi a ce annabi Adam mabannaci bane ne. haka kuskure ne a ce haka tun da suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha shin zaka sanya wanda za su yi barna a ban ƙasa wa yasfiku dima'a su zubda jini sai aka fahimci cewa ba wani mutum ake nufi guda ɗaya ba a sifa ake nufi ta banu adam in sun zo duniya sashen su zai wakilci sashe wasu su zama shugabanni wasu zama waɗanda ake mulka wasu su tafi wasu su zo to daga nan ne kuma za a samu zalunci tsakanin sama da na ƙasa ta haka mala'iku suka fahimta amma waɗanda suka fahimci cewa khalifa khalifan Allah ake nufi sun kasu kaso biyu shi'a imamiyya sai kuma ainihin wato a sufai duka ɓangarori biyun nan sun samu zamiya akwai gulatu sufiya yan wuce gona da iri na sufai sun ɓata a babin fassara wannan ayar yan shi'a rafida su ma sun ɓata a wajen fassara wa idh qala rabbuka lil mala'ika amma gulatu sufiya yan wuce gona da irin sufai sun fi ɓata sama da 'yan shi'a a wajen faɗin wa idh ƙalar rabbuka lil mala'ika barin fara da su saboda magana a kansu ta fi taƙaituwa, a taƙaitacciya ce su kuma waɗannan za mu ɗan yi maganganu akwai akwai maganganu da za mu karanto a nan a cikin tafsiru al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah a sufaye gulat daga cikinsu suna cewa khalifa a nan ana nufin wakilin Allah daidai da daidai ta yadda zai zama wakilin Allah cikin duk abin da Allah yake wani mutum ne suke kiransa da suna al-qutubul ah, aqdab qutubul aqdab qutubun qudubai shi wani matsayi ne a walittaka ya waliyan waliye shi huwa alladhi yamuddu al-awliya duk wani wali yana karbar karama ne ta hanyar sa sai suka ce to khalifa anan wani ne daga cikin waliyai da yake iya yin duk abin da Allah yake duk a ce wasu fa wannan kafirci ne Allah yanda Allah zai kashe shi ma zai kashe yanda Allah zai raya zai raya suna cewa ai Allah ya ce idan fa idza ahbabtuhu in na so mutum zan zama jinsa da ganinsa suna fakewa da wannan sai su ce to don haka wani matsayi ne wani wali zai kai ta yanda zai iya cewa da sama zai iya cewa da iska yari huskuni bi izini iska ki dakata da izini na sai a daina ya ce sama ta ruwa ta ruwa ƙasa ta fito da shuka ta fito da shuka suna cewa wannan qutbul aqdab din shine yake juya duniya matsayin wannan qutbi din wai ga wannan duniyar kamar matsayin rai ne ga gangan jiki idan da aka cire ranka za ta zama inna ma hiya ajsadun ko la halaha. laha za ta zama to ashbahun ne bila ruh za ta zama to mutum mutumi ne ba ruhi ran ne yake juya mai gangan jikin to sai suka ce shi wannan kudabi din shi yake juya wannan duniyar ba shakka wannan kafirci ne suna cewa babu wani abu da zai faru a wannan duniya sai ya biyo ta hanyarsa. suna cewa saboda me yana ji da jin Allah yana gani da ganin Allah wannan kuskure ne ba shaka. wanda ya kudurce wannan ya kudurce kafirci a ransa babu wani wali da zai gamsu da wannan kalmar a wa wani ya da shi a aqida saballe shi ya kudurce haka babu wani inda da wanda ya cancanta ya zama haka waye zai fara zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai taba cewa shi ke kashewa ko yake rayawa ba manzon Allah ya tafi yaki a wannan yakin an ci nasara a kansa ya ci nasara a kan mutane hatta kai ga yakin kohodu an jefi manzo sallallahu alaihi wasallam an karya masa haƙori saboda Allah ya nuna kamalar kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwarjinin da yake wasu sahabbai da kasancewar sai yana da mu'ajizozi bari Allah ya jarrabi sahabbai ya jarrabi manzo sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna kamala ta sace dan ya nuna duk wata mu'ujiza da annabi zai zo da ita yana yi ne da izinin ubangiji shi ma ba yin kansa bane shi ma bawa ne abin halitta Allah ne ya aiko shi kamar da ya aiko sauran manzanni komai a hannun Allah yake ba a hannun manzan Allah ba dan Allah nuna shi kadai ne kammalallen da wani abu ba zai riska ba na cutarwa ba wani isasshe da ya kai shi sai ya jarrabi sahabbai aka jefa annaba har aka karya masa haƙori jini ya wanke rigar manzan Allah dan Allah ya nuna cewa me shi kadai ne ba a isa a jefe shi ba shi kadai ne inda a ce annabawa a matsayinsu na makusantan Allah ba wanda isa ya taba su saboda karama da to amma daga cikin su akwai wanda aka kashe annabi zakariya ya tabbata cewa annabi yahaya kashe shi akai annabi zakariya kashe shi akai kuma annaban Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace afa ja ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun duk lokacin da wasu manzanni suka zo muku da abin da ranku baya so wasu ku karyata wasu ku kashe sai Allah kuma a cikin sosu bada ya ce wa hasibu ta kuna fitina? fa amu wa sammu mata. Ba Allahu alaihim sun amu wa sammu kathirun minhum wato Imam da ya ce a rana ɗaya Yahuda sun kashe annabawa masu yawa rana ɗaya suka yi wa annabawa masu yawa kisan gilla duk wani annaba a cikin banu Isra'ila suka rikabi annaba annabi suna kashe saboda annabawan banu Isra'ila suna da yawa suka kashe da yawa a rana ɗaya da safe yamma tana yi suka buɗe kasuwa Allah ya ce suna zaton wata fitina ba za ta biyo baya ba hankalinsu kwance ba abinda za a yi a zatonsu saboda su annabawan Allah bai hukunta a kashe su ba sai dan ya daga darajar su su samu ladan shahada kun ga dai abin da ya faru da annabi Isa aka biyo shi za a kashe shi karshe Allah ya daga shi sama kuma suka rika cewa sun kashe Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubba ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba me kama da shi suka gani to kaga tunda aka yi attempting din kashe annabi Isa har ya gudu Allah kuma ya ɗauke shi sama to kenan da ya tsaya za su iya kashe shi shi yasa manzon Allah ya hau saman dutse munafikai suka hau a tabuka da annabi Allah ya mai wahayi yace sauka daga dutsen su suke su kashe shi ya cewa da su zai fasi sauri su sauka manzon Allah ya sauri ya sauko ce ka san me ya faru yace a ce munafikai ne can sun hau da niyyar su kashe annabin ka su farma su tarwatsa dokin sa ya fado ya mutu almuhim abin da sa da kawo wannan Allah su yana so ya nuna cewa babu wani isasshe an fahimta face wannan ɗan zai bar duniya to kaga inda a ce kamar yadda gulatu cikin sufiya yan sufaye masu wuce gona da iri suke faɗi cewa wani shi ke juya duniya to ai da da annabi shi fi cancanta da ba a yi masa wancan abin a uhudu ba da bai bari an kashe hamza ba bayan a lokacin da hamza ne mafi soyuwar mutane a garas an fahimta ku komai a hannun allah yake subhanahu wataala shi ma annabi muhammadu bawa ne daga cikin bayin allah shine mafi alkhairin halittu babu wani mai matsayi irin nasa sallallahu alaihi wasallam to amma ba a yadda da huluwi ba me ya faru ne nan? ba a yadda da huluwi ba a dauke shi matsayin sa kai shi matsayin Allah wannan kuskure ne da Allah an gane to sai kuma bangare na biyu su ne shi'a su ma shi'a suna fahimtar kalmar khalifa da wata ma'ana wacce take ma'ana ce ba mai kyau ba suna fahimta cewa imami ake nufi to anan ne aka yi sabani su a wajensu suna cewa imamin da nassi ya zo daga manzan Allah cewa shine shugaba wannan shi ake nufi wanda zai zama wakilin kalifan Allah a ban ƙasa to suka ce ba mai iya yi daga annaba sai iyalan gidansu domin kalifanci wakilci ne na Allah wani jiki na ɗan adam wanda ba daga gidan annabta ba zai iya ɗauka ba a ce wasu da haka suka ce hanyar sanin waye kalifan manzan Allah nassi ne karara suka ce kuma manzon Allah ya nassanta cewa sayyidina Ali bin Abi Talib shine kalifansa a cewar yan Shi'a suka ce abin da ya faru na bawa Abubakar kalifanci suka ce wai kwace akai a cewar su fa suka ce sahabbai sun haɗu ne akan kwatar mulki su bawa Abubakar ba shaka wannan kafirci ne hadisi na farko da suke kafa hujja da shi shine hadithin man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ni ne maulansa an gane ko to alima maulansa ne suna kafa hujja da wannan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ni ne maulansa ali maulansa ne abinda suke fassara maula anan shugaba duk wanda ni shugabansa ne to alima shugabansa ne sai suka ce to kenan da abubakar da umar manzon allah shugabansu ne kuma annabi ya ce duk wanda ni shugabansa ne alimamu shugabansa ne da haka Ali da shine shugaban Abubakar da Umar da Usman duk wannan sahabban Ali shine shugabansu da haka annabi ya nassanta cikin wannan hadisin cewa Ali ne khalifa a cewar 'yan Shi'a fa da haka suka suka rushe suka tuhumi sahabban manzo Allah da ha'inci an ba su amsa da cewa hadisin wasu ma sun raunata hadisin wasu daga cikin malamai sun raunata sun raunata raunata shi daga cikinsu akwai abu hatim abu dawud as-sijistani akwai abu hatim ar-razi shekul islam ibn taymiya wasu sun kawo raunin hadisin amma shekul albani ya inganta hadisin ya inganta shi magana rajiha hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce ya inganta manzon Allah sallallahu ya faɗa ya ce man kuntu maulahu fa aliyul maula duk wanda ni ne maulansa ali ne maulansa to amma matsalar fahimtar fassara din shine kuskure kalmar maula a larabci tana da ma'anoni da yawa shugaba yana daga ciki hatta bawa ana ce masa maula masoyi ana ce masa maula wato a ce maula ana nufin wali shi yasa zaka ji an ce maka gashi da mun karanta wa an maula usman bin Affan ko aka ce an karbo daga Humran maulan ma'ana bararran bawansa to mun dauki maula din muka ce kawai yanda muke so zamu fasara to akwai son zuciya ba zai kowa zai fasara da abin da yake so haka wanda ya musulunta a hannunka ma maulanka ne kai waɗanda kuka yi abokinka ma maulanka ne a larabci a samu kawance a tsakanin wata kabila da wata wannan ma wilaya ce alwala'u bil hilm ya haka kun gane wannan ma wilaya ce to fassarawar da suka yi mankuntu, maulahu fa aliyun maulahu san zuciya ne san zuciya ne a fili cewa wai wanda ni ne shugabansa alima shugabansa ne a'a ana nufin duk wanda ne masoyinsa ne to ma shi ma masoyin ali ne abin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan an ce sabani suka samu tsakaninsa da ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam a Usamatu dan Zaid suka samu sabani an gane ko da suka samu sabani sai ali ya ce anta maulayi kai maulana ne mana masoyina ne yace lasta maulaka bal ana maula rasulillah ni ba maulanka bane ni maulan manzon Allah ne domin ni masoyin annabi ne shine ake masa take da masoyin annabi dan masoyin annabi sai ke ganin kamar wannan lakabin ba za a gaya wani ba wanda ba annabi mana inda ake ce masa masoyin annabi to ali bai kai matsayin da zai ce shi masoyinsa bane sai manzon Allah ya ce a'a ai duk wanda ne masoyinsa alima masoyinsa ne tunda kai masoyin annabi ne dan masoyin annabi to alima masoyin ka ne shine fa magana ba na ba dalili shine ai maso uwa ya so danta ba zai yi maka ce kana sona kuma ka ki yayana ba zai yi ba kana sona ka ki jini na da ƴan uwana da dangina ba zai yi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana gaba ɗaya mu muna son Aliyu bin Abi Talib aqidar ahlus sunna wal jamaa san ahlul baiti yana daga cikin imani dukkan littattafan aqida na ahlus sunna ba a yin magana a gama ba a mace san ahlul bait ba kaf din littattafan ahlus sunna inda za a lissafo aqidun su to sai kaji an ce wa nuhibbu wannan ahla baitihi za a ce wa nuhibbu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taraddahum wa nuhibbu ahla baitihi wa nastaghfiru lahum da dai sauransu makamantan maganganu makamantan wadannan dan haka a aqidar ahlus sunna jama'a kin ahlul baiti jinsi ne na kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya danganta da dalilin da sa ka ƙi su duk wanda ya ƙi ahlul baiti saboda sun hada jini da manzon Allah tantagaryen maki manzon Allah wanda kuma wata rigima ta shiga tsakanin su da wani cikin ahlul baiti sai ya kishi shi akan wannan rigimar wannan laifi ne shi ma ko wani abu ya hada ka da ahlul baiti sai dai kai fushi a ranka amma ba za ka kishi ba saboda ya raba jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da man kuntu maulahu anan ana nufin wanda ni masoyinsa ne fa aliyul maulahu to alima masoyinsa ne akwai hadisi da ya zo cikin wato sahihu muslim sahihu bukhari da muslim manzon Allah yana cewa da Ali bin Abi Talib anta minni bi manzilati Haruna bin Musa matsayina a wajenka matsayinka a wajena kamar matsayin annabi Haruna ne a wajen annabi Musa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ni ba annabi bayana sai in shi'a suka ce to kun gani ya ce shi matsayin Ali kamar matsayin annabi Haruna ne wajen annabi Musa suka ce to ku duba me matsayin annabi Haruna wajen annabi Musa wa da kane ne kuma annabawa ne da haka annabi haruna kalifan ali ne a kalifan annabi musa ne to da haka ali ma kalifan manzon allah sai aka ba su amsa da cewa wannan hadithin yana da kissa na ɗaya kenan manzon allah zai tafi yaƙi sai bar ali bin abi talib ya kula da gida sha'anin gida bayan annabi yi nisa sai munafikai suka ce da Allah an raina ka ne ba a san ka wa'annan ƴan lelan an sa su a gaba an tafi ka san munafikai kullum akwai hada fitina sai dan ali bai san munafikai bane tun tunda ba dalilin da zai tabbatar da munafikai ne ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fahimci zugo sharrin munafikai ne shine annabi ya ce ba za ka so ba ya ali ka zama matsayinka a wajen irin matsayin annabi haruna da annabi musa irin matsayin annabi musa haruna a wajen annabi musa ya ce illa annahu la nabiyya ba'di sai dai babu annabi a bayana to kaga anan tunda har annabi ya ce illa annahu la nabiyya ba'di babu annabi a bayana kaga kenan matsayi ake nufi na jini ba wani abu domin can annabta ce suka yi tarayya to shi kuma ali zai tarayya da manzo Allah annabta ba zai yi ba da haka matsayi na jini ake nufi sannan abin da yake ƙara ƙarfafa haka ba khalifa ake nufi ba da Allah ya tashi bisa kaddararsa annabi haruna da annabi musa wa riga mutuwa annabi haruna ne ya riga mutuwa shi riga mutuwa to kaga sai dai annabi musa ya zama khalifan annabi haruna inda shine sama kenan kaga ba zai wani ya zama kalifa bayan mutuwa ba ko zai yi kamar a yanzu ne a zamanin a ce wani sarki ya mutu a ce ɗansa da ya riga shi mutuwa shine magajinsa kaga hauka kenan to ba zai yi a ce wai ali wato haruna kalifan annabi musa bane ya riga annabi musa mutuwa sannan bayan mutuwar annabi musa ɗalibinsa mai suna yusha shi ma annabi ne wanda suka tafiya ɗin wa ƙala musa lifatahu fatahu annabi yusha'u shi ne zama kalifan annabi musa to kaga kenan nan. da a ce kalifanci ake nufi na wakilci na addini to da sai ce an tamini bi manzalati yusha'u min Musa ko tunda shine zama kalifan annabi Musa amma annabi Haruna bai zama ba tunda ya mutu kafin annabi Musa aka da hadisan da suke kawowa hadisai ne da suke ba su da ainihin wato ko tushe ana ko daga waɗanda suka inganta suka yi musu gurguwar fahimta sai kuma waɗanda ba masu ainihin wato inganta ba to anan Allah subhanahu wataala ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka ambaci lokacin da ubangijin kai ga mala'iku cewa zan sanya wasu khalifa bana wasu masu maye gurbin juna a ban kasa qalu suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin zaka sanya waɗanda suka za su yi banna a cikin ta wa yasfiku dima'a kuma su zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin mu muna tasbihi shine nusabbihu din bihamdika game da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba me Allah ya ce gaba na'am wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika thumma فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala ya ce wa allama Adam al-asma'a Allah ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha gaba daya thumma aradahum sannan Allah ya bayyanar da su ya bujuro su ya bayyana su alal mala'ika ga mala'iku faƙala ya ce musu an bi'uni ku bani labari <coughs> bi asma'i ha'ula game da sunayen waɗannan abubuwan in da sadiqin in kun kasance masu gaskiya wa allama adam asma can kamar iktirahi ne labari Allah ya ba mala'iku zai halicci annabi adam kafin ayi adam ɗin? to yanzu har an halicci annabi adam ɗin an busa masa rai to dan Allah ya bayyana musu hikimar sai Allah ya ce wa allama a aikace ya ce wa allama adam al'asma Allah ya sanar da annabi adam yi kulla ha gaba daya ba wai suna kaɗai ba a hadda zatin abin komai da ka sani tunda Allah ya ce komai to malaman da suke cewa sunayen wasu abubuwa ba ta lokaci ne Allah ta ya kulla ha sunan komai da komai ta hanyar ilhama kamar da jariri da ya zo duniya yake kuka da bakinsa bai ta hanci ko ta ida ba waye mai ya bashi ilhama ya kuka ta baki Allah kamar yadda aka sa nono a bakinsa zai zuƙa waye masa ilhama Allah kamar yadda jariri yake motsa hannu ya motsa kafa in ya ji wa duk wannan abin ko sanyi zai yi kuka duka da ilhama wanda ya ba wa dabba barewa giwa ya ba wa giwa ilhamar ta wa ita wanka kun sai giwa tana wa ita wanka ko ta je da ita bakin ta haifi jaririya tana zuwa da ta bakin teku sai ta kada ita a bakin tekun ta tura ta baki bakin ruwa ta sa kafa ta jujjuya ta a cikin tabo take sa ta ta sa kafa ta jujjuya ta a tabo ta murza ta in ta murza ta tai da datti sai ta sai ta tafiyar ta ita kuma yadda za ta tashi ta biyo ta tana biyo ta sai ta kai ta baki ruwa ta sa kai ta tungura ta ciki baki baki sai wannan abin ya wanke ta shikenan sai ta juya sai su tafi ta mata wanka kenan to wanda ya wa giwa ilhamar ta wa yatta wanka shine wa annabi adam ilhamar sanin sunayen abubuwa ta yanda ba tare da wani ya koya mai ba kana nuna masa abu zai ce kaza kenan duk abin da ka nuna masa zai ce wannan sunansa kaza wannan ilhamar da aka yi wa annabi adam an wa 'ya'yansa wani bangare nata shi duka aka sanar da su amma 'yan adam wasu ne daga cikin mutane akwai wanda ba kai dukan mama akwai sunan abin da ba koya maka su aka yi ba ta yaya za ka gane akwai abin da kawai ilhama aka yi ma ba koya ma aka yi ba idan kana da ɗa ƙarami ka je ka gwada idan ba ka da ɗa je ka gwada akan ƙananka ko ɗan yayanka zaunar da shi inda ya fara ya fara magana ce ne masa ina idan ka zai haka ina hancinka zai haka ina kunnanka zai haka kai kanka ka san ba koya masa kai ba ina cikinka sai maka haka to wannan duka Allah ne yawa yara wannan ilhama din suka san wani nau'i na sassan jiki wani su rike wani su manta ilhama ce to irin haka Allah yawa annabi Adam ilhamar sunayen abubuwa kullaha komai da komai sai bujiro mala'iku ya ce su faɗi in suna da gaskiya mana in abin da kuka yi faɗi haka yake kun san wani abu game da hakan ƙalu suka ce su bahanak. tsarki ya tabbata gare ka wa'i sai ja da Allah la ilma lana illa ma allamtana me Allah ya ce mala ƙalu subhanak na ƙalu سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت Kalu subhanaka sai suka ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah la ilma lana kwata kwata ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu mu bayan ka ne kai ka halicce mu ba mu isa mu san abin da ba kai ka koya mana ba ta za mu iya sanin wani abu da baka sanar da mu ba wannan abubuwan da ka tambaye mu baka sanar da mu ba balle mu sani innaka antal alimul hakim lalle anta kai ne al alimu masani al hakimu mai hikima na qala ya Kala ya adamu Allah ya ce ya kai annabi adam an bi Uhun bi ihim ka ba su labari da sunayensu to yanzu mun samu abu biyu su mala'iku an ce su faɗa shi ma annabi adam an ce ya faɗa me mala'iku me amsan mala'iku an bi uni bi asma'i haula'i shi kuma nan an bi Uhun bi ihim kowane an ba shi umarni fi'ilu amrin da fi'ilin al'imba an bi uni shi kuma nan an bi nan su da yawa ne nan kuma shi kadai ne amsar da suka bada subhanaka la ilma lana illa illa ma 'allamtana kenan shari'a ne hatta a cikin mala'iku abinda mutum bai sani bai ce me Allahu wa rasuluhu Allahu a'lam abubuwa kala biyu ne idan abin da aka tambaye ka ya shafi halitta ya shafi kaddara kamar a tambaye ka wani abu ya bata ina wannan abin yake kace Allahu a'lam kaka ce wa rasuluhu kamar ka zo kana neman wani mutum waye ya dauki kaza suka ce Allahu a'lam to ba bai shafi shari'a ba wannan Allah ne kadai sani annabi ma bai san wannan ba sai in Allah ya sanar da shi amma in addini aka tambaye ka aka ce me hukuncin kaza addini in baka san ce ne Allahu wa rasuluhu alam tunda shari'a ce ta ko shari'a gaba ɗaya ta hanyar manzon Allah ta bi amma abin da ya shafi gaibu na halittu wannan annabi bai sani ba sallallahu alaihi wasallam nan ma da suka ce la ilma la illa ma allamtana dalili ne akan babu wanda ya isan ya san gaibu wallahi ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wani da ke sama da ƙasa wanda ya san gaibu in ba Allah ba to in ka ce annabi ya san gaibu kamar shi ma Allah ne kenan Allah ya yi hasuri ya kore yanda ya ce la ilaha illallah babu abin bauta sai shi haka kuma ya ce ba wanda ya san gaibu sai shi da haka annabi bai san gaibu ba ba wanda ya san gaibu sai wa Allah subhanahu wataala sai dai manzon Allah yana bada labari da gaibu manzon Allah yana bada labarin gaibu wacce wacce Allah ya sanar da shi to idan an sanar da shi to ta tashi daga gaibu daga bangaren sa gaibu shine ka san abu ba tare da wani ya sanar da kai ba to idan a haƙƙin manzon Allah ba zai san abu ba sai Allah ya sanar da shi shi kuma Allah nasa ilimin bai taso daga bai samu asali daga wani ya sanar da shi ba to kaga Allah shine masanin gaibu abin da ya ɓoyu da abin da ya bayyana ta yadda ya san da su da filin su da su a daidai suke shi Allah da abin da yake a fili da abin da yake a bayyana da a bayyana suke a garas da abin da ya faru da abin da bai faru ba duk a fili suke a wajen Allah daidai suke duk ganin su yake kaga shi ya san gaibu ba wani ya sanar da shi ba amma wanda bai sani ba dazu yanzu aka gaya masa to wannan din ba a cewa ya san gaibu sai dai a ce an sanar da shi gaibu Allah saka wa lana sai da Abdulkadir da Alkhairi ɗaya ne daga malaman ɗariƙar Tijaniya a karatun na ji wannan gabar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'allamu gaibin ne ba alimu gaibin ba wanda aka sanar gaibu ne ba masanin gaibu bane ce ba abin da za a zauna a yi rigima bane an sanar da shi gaibu amma shi din ba masanin gaibu bane kun fahimta ko to wannan kenan ba wanda ya san gaibu sai Allah to dan haka shi a ɓangaren annabi adam da aka tambayar aka ce ka gaya musu kaga an bashi labari da wata gaibu ma'ana an masa ilhamin wata gaibu da su basu sani ba an sanar da shi gaibu da ya tashi Allah ya ce falamma an ba hum nam falamma bi asma'ihim qala alam a الذي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Allah ya ce falamma an ba'ahum yayin da annabi Adam ya gaya musu ya labarta musu bi asma'ihim sunayensu qala sai Allah ya ce alam aqul lakum shin ban gaya muku ba In inni a'lamu cewa ni na san ghaibas samawati wal ard abin da ya faku a sammai da abin da ya a ƙasa wa a'lamu kuma na san ma tubduna abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da abin da kuka kasance kuna boyewa saboda Allah ya bujuro musu da abu ba su faɗa ba amma annabi Adam ana nuna masa sai ya faɗi sunayen waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya to a cikin waɗannan ayoyi da makaranta akwai fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko babu wanda ya san gaibu sai Allah kamar yadda muka faɗa a yanzu duk wanda zai ba da labari da gaibu to sanar da shi akai amma bai sani ba sai da aka sanar da shi shi ko Allah ba sanar da shi akai wannan ne fa'ida ta farko fa'ida ta biyu falalar malami falalar ilimi yanda ilimi yake daga darajar mutum akan mala'iku ku duba ku ga mala'iku an halice su da haske ba su taba saba Allah ba kullum kuma a cikin ibada suke amma kuma aka fifita annabi Adam akan su da me aka fifita shi da ilimi shi yasa wannan zai fassara hadisin da yake cewa malami daya yana wahalar da shedan sama da mai ibada dubu akwai hadisin da aka ce baccin malami ibada ne bai inganta ba amma ma'anar mai kyau ce saboda ana nema masa gafara a kowane hali to anan annabi adam alaihi salatu wasalam an halicce shi daga baya su ko mala'iku sun ɗauki lokaci mai tsayi suna bautar Allah akwai malaman da suka rika cewa shekara dubu goma wasu ce dubu hamsin duk dai maganganu ne suka zo a cikin isoshin banu isra'ila adadin daɗewar da mala'iku suka suna bautar allah ba su taɓa saba masa ba kullum ba dare ba da masu ibada ne zahidai ne Obadai ne shi kuma bai ma yi wata bauta ba bauta ɗaya ya yi kawai ana busa masa ya ce ya atishawa ya ce alhamdulillah mala'iku suka ce rahamuka rabbu kafin ya bauta wa allah da komai aka yi wannan abu. aka ce to ga sunayen ka za ku faɗa suka kasa kai kuma faɗi ya faɗa take nan Allah ya ce su yi masa sujjada bai wata bauta ba to daga nan za mu gane cewa malami ɗaya ya fi masu ibauta a samu mutum irin a samu malami guda mai karantar da mutane addini ladansa ya fi ladan waliyai waɗanda suke bauta ba dare ba rana su kawai aikinsu ibada ladansa ya fi nasu saboda shi ibadarsa shi shi kaɗai ne shi kuma wannan ko ya yi bauta ko bai yi ba zai gaya mutane su yi a kawo masa lada to amma hakan ko ba yana nufin ya daina farin ba kada wani <laughs> ya dogara da wani ya ce to ai na koya muku sallah kawai in kun yana bani ladan ta ku ba ta ishe ni to wannan haramun ne idan baya farilla kuma ya zama kafir ya zama shedan ya zama dan ba'ura ko ya sani ya take da haka dole in kana da ilimi kai aiki da ilimi. ka kiyaye farilla bayan ka kira kiyaye farilla duk abin da wasu suka yi na farillolinsu da nafulfulinsu ta hanyar abin da ka koya musu to ladan zai ke zuwa ma sannan ko mala'iku suna nema maka gafara hatta kifi a ruwa yana nema malami gafara hatta tururuwa shi yasa ba ma a wajen wannan abin nan ba ko a tsakanin mutane ba a wajen mutane ba a tsakanin Allah da Allah da bawa wato malami yana da alfarmar da wani ba shi da ita da za ka je ka tambayi malaman addini za su gaya ma Allah ya masa wata alfarma ɗaya bayan ɗaya wacce in waninsa ne ya tsinci kansa a wani yanayin ba zai tsira ba malamin addini ne zai tsinci kansa a wata musiba musibar da in wasu ne sai sun taru suna ta addu'a bai zama dole addu'a ba sai ga Allah ya tsarkar da shi ana samun wannan malamin addini ne zai tsinci kansa a wani yanayi na sabo sunansa saban Allah kuma ya aikata saban kuma ya addu'a da bai dade da saban ba ya roki wani abu Allah ya bashi shi malamai sun san wannan in ban da haka a cikin malaman addini akwai waɗanda in sun tashi ma da zunubin su suke tawassuli <laughs> kada fa a shiga wani fage fa yawwa da saban Allah da suka yi wa Allah da shi suke kamun kafa kuma Allah ya amsa musu ta ya za a yi mutum ya saba Allah ya ce Allah yana kamun kafa da zama Mara wanda suka tuba misali wasu waliye guda uku da Allah ya bada labari waliye ne suka yi tafiya wajen kwana yasa suka shiga dutse ya toshe musu kofa kaga ɗayan ya yi tawassuli ne da me rike amana ko ɗaya kuma da bin iyaye amma ɗayan da me ya tawassuli da sabon Allah da ya yi tawassuli ya ce wata mace da yake so ta zo ta kawo kanta ta nemi yar ammansa ce ma ɗan da ɗan ƙane suke ta nemi ya taimaka mata da abu na rayuwa ya ki ya ce sai dai za ta bashi kanta kenan an jima ana irin wannan shaƙiyancin a duniya tsakanin mace da namiji ya ce sai dai za ta bashi kanta ta je ta dawo ya ƙara cewa sai dai za ta bashi kanta saboda yana son ta kuma ba zai yi aure ba a ƙa'idar larabawanci ba sa aure tsakanin banu am suna tuwai shu'umanci kamar can cewa ana samun irin cutar sikila aka haɗa ɗan wadan kare ko farfaɗiya dai wani abu dai makamancin haka shi za ka je yawanci labaran larabawa da gingimin da ake na aure tsakanin wa da ɗan kane ne galibi majnunu laila ya so abin umrul qais ya so yan baffansa sun hana shi shi ma majnun laila duk zaka ga duk suna da alaka ta jini dan wa da dan kane ne irin su antar bin shaddad shi ma yan yar gidan wan mahaifinsa ne ba su kuma laraba suna shi umci da aure a tsakanin yan dangi auren dangi irin wannan to saboda haka shi ma nan auren bai yiwu ba yace zai bata kuɗi ya lalata da ita ta amince a yanda ruwaya ta nuna yace sai da ya tsaya tsakanin cinyoyinta mana yayi duk wani abu wasu muqaddimat na shakiyanci yayi duk wani abu na wasan banza da bai dace ai da mace ba yayi saduwa ce kawai ta rage zai aikata ta ce ka ji tsoron Allah kar ka buɗe zobe kar ka sanya zobe sai da izini sai sai da halacci yace sai ji tsoron Allah a wannan muqamin yace na ban mata kuɗin yace ya bari ki kuma tuba ce in nayi wannan ne dan tsoron ka ya Allah Allah ka yayi mana wannan abin kuma sai Allah ya yi musu dan haka magabata cikin waliyan Allah sukan yi tawassuli da wani zunubi da ya bujuro ba su aikata ba ko wanda suka yi suka tuba mutum salihi ya ce ya Allah na maka zunubi iri kaza na tuba in na bari dan neman yarda ka ne Allah biya min bukata ta kaza saboda Allah yana son masu tuba da haka babu wani mutum a wannan duniyar da ya sai kubata daga zunubi sai dai zunubi kala uku ne akwai haƙƙin wani idan ka zalunci wani Allah ba zai yafe ma ba sai zunubi tsakaninka da Allah shi ma in ka tuba zai yafe sai kuma zunubin da kanka ka cuta kun gane ko shi ko bai shafi addini ba to duka waɗannan in ka zalunci wasu to duk galibi ma wanda yake zalunta mutane addu'a sabakar amma shi da Allah ba sharadi bane ba na mutum ya zama salihin bawa a ce bai taba sabo ba sharadi bane zaka iya ji an ce ga ni gingime man wali amma kuma a tarihin sa yayi kaza kuma wannan tattara nan ba abin da ya taba ta yayi dai zunubi kuma ya tuba Allah ya fi masa to idan haka ya tabbata haƙin wali ya haddasa habban manzon Allah yanzu ba izu da ya je zina ya zo aka jefe shi sahabi ne fa mai daraja zina ya aikata kuma ya zo ya ce ya yi zina a masa haddi sau uku yana faɗi annabi yana da masa kai ƙarshe ce shi ya yi zina aka zo ita ma gamidi ya ita ma ya ce cikin sabon annabi ita ma ta aikata kuma aka yafe mata aka zo aka jefe ta annabi zai mata sallah sabai suka ci hadisi na Umar ya zaka mata sallah bayan tayi zina maza Allah ce tayi tuban da da za a raba mutanen Madina duk a tattaro masu zinubin Madina mutum 70 tuban ta yayi loce su ma'ana dai tana gidan aljanna to tun daga nan zamu kiyayi wa mutane izra'i da zunubi duk sanda aka jarrabu wani mutum da zunubi ka roki Allah ya shirye shi yawa kar ka sake ka rika masa kallon kawai dan wuta ne kai ka tsira kaɗan daga cikin wanda al-Imam al-Qurtubi a nan la a tafsiri na wannan in mun zo gurin za ku ji in Allah ya sa mun yi tafsirin ya dore ai ya ambaci cewa la kada wasu mutane su yawa wasu mutane izgili ana fata su fisa alheri kada mai da'a yawa mai zunubi izgili wanda kai da kai mutumin kirki ne sai kaga wani yana aikata wata alfasha to kakka je kana tsokalarsa ko ka rika mai kallon to kai ma a ka nuna masa kuskurensa kai mai nasiha kuma ka tausaya mai a matsayinsa na dan adam wannan jin kan da zaka ji a ranka cewa wannan mutumin ya aikata zunubi kuma kai ma baka fi karfin ka aikata ba kuna gane wannan ko ne zai sa Allah ubangiji kai ma ya yarfa ma asiri ya kiyashe ka daga fada ciki amma in je kana wani izgili wallahi gobe za a jarabe ka da wannan abin gobe kai ma za a jarrabe ka ko haka dai ibn ya kawo qurtubi a ciki duk wanda yake izgili da 'ya'yan mutane za a za a jarraba sa su ma su aikata shi yasa wani saurayi da ɗabi'arsa ce kawai shi yi da mutane sai yake zuwa yana yaɗa wani mutum a gari yana cewa mai neman maza ne duk inda ya je sai ya zauna ya faɗa ai wani dan neman maza ne duk inda ya je ɗabi'a kenan aka ce ba a shekara yana wannan magana ba sai da aka kama su tare shi da shi ku ji azalfa da wanda yake gulmar su tare aka kama su ya je ya kai kansa suna yin wannan aikin shi yasa sharri faɗin sa a baki ma bala'i ne duk mutumin da kuka je ya fiye ba da labarin yan iska da sanda zai zama dan iska saboda yana sawa masu zunubi ido maimakon ya nemi Allah ya shirye su ya kiyaye su ya nisance su sai ya dinga magana a kansu ba shi da wani aiki wani mazinaci ne wancan mazinaci ya wani barawo ne je ma mun gansa a police station kasken kes kaza wani a tarihin gidansu duk barayi ne to in Allah ya da wannan abin sai ya bi shi ma nasa jinin saboda duk mutanen da kake yawa waɗannan bayi ne na Allah banda wannan zunubin da kake lissafowa suna da ayyuka na gari me yasa ba za ka lissafo ba ko ba ka ganin su a masallaci ne ko in ana azumi ba ka ganin suna yi ko ba ka ganin wasu su suna ɗauka sadaka su bada me yasa ba za ka lissafo alherin su ba kake lissafo sharri da haka babu wani mutum a wannan duniya in dai ba annabi muhammadu bane in ka bi sawansa ko sai na abubakar da umar ne sai ka ga akwai inda ya taɓa samun zamiya manzon Allah ne kadai in ka bi shi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zamiya har sauran annabawa an jarrabe su da zanibi ɗaya ɗaya amma manzon Allah shi ba a taɓa zarba shi da lada ne lada biyu ne sallallahu alaihi wasallam duka aikin lada ne sai ɗauki wanda ba ne ya fi lada ba sai Allah ya ce ai da ya dauki wanda ya fi ladan shi ake cewa tarkul aula in banda wannan annabi bai taba zunubi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya mana gamdakatar wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh